a yayin zaman majalisar na litinin yan majalisa 27 ne cikin 40 suka kada ƙwar'a tsige alhaji abdullahi yusuf ata kuma suka maye gurbin sada tsohon shugaban da ya sauka a bara wani rabul kabiru alassar ririm wanda shine yanzu mataimakin shugaban majalisar a bara ne dai yan majalisar suka matsa lamba ga shugaba Ririm lalle ya sauka daga kan kujerar shugabancin majalisar ko kuma su tsige shi saboda zarginsa da karɓar naira miliyan ɗari daga hannun hamshakin attajirin nan Alhaji Aliko Dangote a matsayin taushiyar baki domin majalisar ta dakatar da yunkurin ta na bincikar harkokin kuɗaɗen majalisar masarautar Kano a wancan lokaci. Tun ƙasa da watanni hudu da suka shuɗe ne 'yan majalisar suka yi yunkurin tsige Honorable Yusuf Abdullahi ata saboda zarginsa da rashin shugabanci na gari amma hakan bata faru ba kawai dai sai abin ya fada kan mataimakinsa kuma nan take aka zaɓi alhaji alasan rurum ya karɓi kujerar shugabancin mataimakin shugaban honorable abdullahi mai kana ciromawa shugaban marasa rinjaye na majalisar dokokin jihar Kano, ya bayyana dalilan suna na tsige shugaba Abdullahi Ata. Tun wancan lokacin da muka ce muna so za mu tsige spika ba don wani abu bane ce muke mu samu ci gaba a majalisa. Ci gaban majalisa kuwa ta kowace jiha shine ci gaban wannan jihar. Idan ba majalisa ba ta iya gudanar da aikin ta saboda rashin gudanar da aiki mai kyau ga shi shugaba wajibi ne a samu canji. Tuni dai Honorable Kabiru Alassar Rim sabon shugaban majalisar dokokin ta jihar Kano ya sha alwashin daidaita al'amura dangane da tsarin shugabanci aikin majalisar. A karo na biyu na karɓi wannan nauyi kuma na yi alkawari tsakanina da Allah zai iya iyawa ta tabbatar da cewa wannan majalisa ta ci gaba da aiki tsoro kuma za mu iya iyawar mu tabbatar da cewa mun bi tsari mun bi dokoki da na ƙasa da kuma na wannan zaure wajen gabatar da dukkanin aikace-aikacen mu na wannan majalisa mai albarka sababbin dokoki kamar yadda a baya muka gabatar a wannan zaure da za su taɓa rayuwa da daraja da kuma ɗaukakar wannan jiha ta mai albarka Wanda ke 'yan majalisar dokokin ta Kano ba su alakanta matakin nasu na yau ba da batun sawa shekar da tsohon gwamnan Kano Rabi Musa Kwankwasa ya yi zuwa jam'iyyar PDP daga APC. Amma masu kula da lamura na ganin cewa matakin baya rasa nasaba da kakar zaben baɗi da ta fara kankama a wannan ƙasa ta Najeriya. Malam Mustapha Muhammad wani mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum. Da wanda aka tsige da kuma wanda aka mayar duk 'yan jam'iyyar APC ne, amma wani zai tunanin cewa akwai wani abu a ƙasa, watakila musamman ganin cewa a 'yan majalisun nan ana zargin akwai wasu wanda suna da alaka ko ta ƙarƙashin ƙasa ko ta zahiri da tsohon gwamna na kano wato kwankwaso da kuma tsohon gwamna na kano wato a malam ibrahim shekarau wanda a yanzu ana ganin cewa yan jam'iyya ɗaya ne kuma suna ƙoƙari su cewa sun cire jam'iyyar apc wadda take mulki a nan jihar kano ta iya yiwa akwai wani abu wanda nan gaba zai fito wanda zai nuna cewa wannan abubuwan da ake na dambarwar siyasa da kuma tsige jagoranci na, majalisa watakila zai iya za iya alakanta shi da irin wannan batun yunkurin sauya shugabanci a majalisun dokoki na jihohin najeriya da majalisar tarayya da kuma majalisar dattawa na ci gaban ɗaukar hankalin jama'a a fagen siyasar Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.